حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ۖ ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام ديناً فمن اضطر في مخمصه غير متجانف لاثم فان الله غفور رحيم Allah ya haramta muku dabbar da ta mutu ba tare da an yanka ta ba, ya haramta muku jini da naman alade, da abin da aka ambaci sunan wani Allah a wajen yanka shi, da wadda ta mutu ta hanyar shaƙewa, da wadda ta mutu don duka, da wadda ta faɗo daga tudu ta mutu, da wadda wata dabbar ta tunkuye ta mutu, da dabbar da wata dabbar jeji ta farauce ta, kamar zaki, ko damisa ko kyarkeci, sai wadda kuka raska tana raye daga dabbobin da aka ambata kuka yanka ta, to wannan cinta halal ne gare ku, kuma ya haramta muku abin da aka yanka wa gumaka. hakanan ya haramta muku ku nemi sanin abin da aka rubuta muku na gaibu ta hanyar kibau wato neman sa'a ta karakara wasu duwatsu ne ko kibau da ake rubuta kayi ɗayan kuma kada kayi a jikinsu duk abin da mutum ya ɗauko to da shi zai yi aiki aikata waɗannan haramtattun abubuwan da aka ambata sabawa Allah ne a yau kafirai sun ɗebe ƙauna daga yin riddarku daga addinin musulunci saboda ƙarfinsu da suka gani don haka kada ku ji tsoron su. ku ji tsoron ni kaɗai a yau na cika muku addininku wanda shine musulunci na cika muku ni'imata ta fili da ta ɓoye. na zaɓar muku musulunci ya zama addini gare ku ban yarda da wani addinin da ba shi ba wanda duk yunwa ta kai shi zuwa ga cin dabbar da ta mutu wato mushe ba tare da yana da mai karkata zuwa ga laifi ba to babu komai a kansa hakika Allah mai yawan gafara ne mai yawan jin ƙai yayin da Allah ya ambaci abin da aka haramta cinsa sai kuma ya ambaci abin da ya halatta a ci ya ce